nous avons donc décidé d'autoriser le chargement du premier navire qui mouille dans nos eaux Ministan ma'adanan jamhuriyar Benin kenan lokacin da yake bayani a taron manema labarai inda yake cewa ƙasarsa ta amincewa Nijar ta fara loda ɗanyen mai kan jirgin farko a matsayin matakin wucin gadi a bisa la'akari da yarjejeniyoyin da ke tsakanin ƙasashen biyu. Saidu dambe da ke samun danne gargada daga wani wakilin tawagar kamfanin CNPC China ya fara da cewa ƙasarsa za ta yi iya bakin ƙoƙarinta don sauke nauyin da ya rataya a wuyanta a yarjejeniyar da ke tsakanin bangarorin uku. Da yake bayyana matsayinsa a kan wannan al'amari, shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar Import Export Alhaji yakuba Dan Maradi na cewa tun can farko Nijar 'yar kallo ce a wannan rikici. Tun da ka san ai man yan sadan tashi ne ga hannun kamfani, shi kuma wannan kamfanin na Cana ne. Shi wannan kamfanin na Cana shi ne ya yi yarjejeniya tsakanin shi da gwamnatin Benin Eh, bisa ga sufurin shi zuwa ƙasarsu ko kuma zuwa ga ƙasashen waje don kenan abu ne wanda ya fi shafuwa ƙasar china da ƙasar Nijar. a ƙarƙashin jerin wasu yarjejeniyoyin da suka haɗa niger china da benin ne niger ta shimfiɗa bututun man da ya ratsa jihohin difa zandar maraɗi tawa da doso yayin da ita ma a nata ɓangare benin ta gudanar da makamancin wannan aiki daga iyaka zuwa tashar jirgin ruwan seme da nufin soma fitar da ɗanyen mai a tsakiyar watan na Mayu. To sai dai juyin mulkin da aka fuskanta a Nijar ya haifar da tsamin dangantaka a tsakanin gwamnatin Patrice Talon da hukumomin mulkin soja, lamarin da ya shafi wannan harka. Wani masanin tattalin arziki Isu Bubakar Kado na alakanta abin da rashin lakantar abubuwan da ya ce ta kunsa. Ka san yawancin tattalin arziki yanzu na ƙasar Benin shinuwa suna ciki sun sa kuɗin su da Ina ganin sun gaya mai gaskiya sun kwatanta mai bashi da gaskiya ga wajen fallin doka kuma in yan matsa tana yi ya samu matsala da su in ka ɗauki dokoki na duniya sun hana a hana ma ƙasa wadda ba ta da kusan teku ba a hana mata ta kawo kayan ta bakin teku doka ba ta yarda da wannan ba. Ganguna dubu casa'in daga cikin dubu ɗari da goma da aka fara haƙowa a kowace rana daga rijiyoyin Agadem na jihar Rifa ne, Nishar ke aikawa tashar jirgin ruwan Seme akan hanyar cin kasuwannin duniya. To sai dai hukumomin ƙasar Benin a wasikar da suka aiki wa jakadan China a ranar shida ga watan Mayun nan sun sanar cewa ba za su bari a fara lodin ɗanyen yaman ba har sai mahukuntan Nijar sun buɗe iyaka da ƙasar su. Mafari jami'an kamfanin CNPC suka garzaya a Kwatano don warware wannan kikikaka a matakin da aka kira na wucin gadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.